It marks the signing of an agreement which will enable the first return of recovered stolen Wannan shine kasan farko na kuɗin da zamu dawo da su Najeriya da barayin biro suka boye a Burtaniya daga yarjejeniyar yin hakan da muka cimma a 2016. Inji jakadiyar Burtaniya a Najeriya Catriona line a taron sanya hannu don dawo da kuɗin da tsohon gwamnan na Delta James Ibori ya boye a Burtaniya da suka kai naira biliyan biyu da miliyan 400. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce za a yi amfani da kuɗin wajen kammala ayyukan hanyoyi don amfanin 'yan Najeriya. Fan na Ingila miliyan hudu da ɗoriya. Saboda ya ce wadda ainihin ƙasar Najeriya da ƙasar Ingila suka samu hannu domin tabbatar da fahimta na cewa ne waɗannan kuɗaɗe an amince na Najeriya ne an amince cewa kuɗaɗe ne na sama da faɗi an amince da cewa za a dawo da su an kuma amince akan za a dawo da su cikin sati biyu daga yanzu an kuma amince har ila yau idan aka dawo da waɗannan kuɗaɗe ga aikin da za a yi da su na gina hanyoyin Abuja zuwa Kano hanyar eh, Lagos zuwa Ibadan kuma ainihin ci gaba da gina waccan gada wadda ke eh, kudu maso gabascin Najeriya wadda aka fi sani da Second Niger Bridge. Shugaban riko na APC mai mala Murtala ya ce ayyukan hanyoyi da ake gudanarwa a yanzu an sace kuɗin aikinsu a zamanin da ya shuɗe. Duk da haka kasan tana ci gaba ta fannonin aikace-aikace tituna da sauransu. Wannan tituna da ake yi yanzu tun da uku aka cinye kuɗinsu don biliyan uku da wani abu suka salwanta na gyaran titin Najeriya ba mai tambaya. To, a wancan lokacin kuma naira tana dala tana naira nawa. so waɗannan abubuwa duka sun riga sun shige cikin kundin tarihi babban lauyan kare haƙƙin 'yan adam femi falana ya ce gwamnatin najeriya bai dace ta kashe kuɗin ba no the federal government has no local standard with respect to how the money is uh, spent that Gwamnatin tarayya ba ta da hurumin kashe waɗannan kuɗaɗen kuma Burtaniya ba ta da ikon faɗar abin da za a yi da kuɗin. Ya kamata a ma tilasta bankunan da suka ɓoye kuɗin su ma biya al'ummar jihar Delta hatta kuɗin ruwa na kuɗin da aka sace, in ji Falana a zantawa da gidan talabijin na Channels. colossal damages and interest. Tsoron masu sharhi shine gujewa sake karkatar da irin wannan kuɗi daga masu almundahanar ja zuwa masu almundahanar yau, wato ja ya faɗo, ja ya ɗauka. Nasiru da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.